Hukumomin jihar ta Kano ne suka ba da umarnin sake buɗe makarantun bisa sahalewar kwamitin yaƙi da cutar korona na tarayya tare da alkawarin kiyaye dokoki da ƙa'idojin da kwamitin ya shimfiɗa kamar aikin feshin kashe ƙwayoyin cuta a harabar makarantu da samar da safar hanci da baki da kuma sinadaran wanke hannu. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na Kano ya ce sun gudanar da aikin feshin kashe ƙwayoyin cutuka a makarantun kafin kaiwa ga wannan gaba. mun bi makarantun nan ɗaya bayan ɗaya na gwamnati da masu zaman kansu an yi masu feshi aikin nan ana bin sa daki-daki ne duba da yanda kwamiti na kartafana na gwamnatin tarayya na yaƙi da wannan cuta suka ba da umarni. Domin tabbatar da tazara a tsakanin ɗalibai a jujuwa akwai wasu matakai da aka ɗauka in ji kwamishinan ilimi na Kano Sanusi Sa'idu kiro Yara 'yan firamare aji ɗaya da aji biyu su je makaranta ranar litinin da talata kaga idan suka je su kadai ajujuwan yan aji uku yan aji hudu da yan aji biyar kaga free suke a wannan rana so wayannan yaran kaga za a iya jera su ba tare da matsatsi ba ba tare da tseniya ba laraba alhamis juma'a kuma ba za su ce ba so kaga su ma ajujuwan su su ma za a yi amfani da su yan aji uku hudu biyar su ma su amfana da su saboda haka za a tafi da wannan har zuwa ƙarshen wannan tam ɗin da muke ciki saboda haka wanda yake koyarwa da 'yan aji uku primary 3 4 5 su kuma kaga su ne za su zo ranar laraba alhamis da juma'a saboda haka duk ranar period din da suke da ita a wannan ranar su ne za su koyi kawai a wannan ranar saboda haka kaga su kansu malaman ba su cunkushe ba ba a takura su ba. Yanzu haka dai iyaye na tsokaci game da wannan yunkuri na sake buɗe makarantu a Kano bayan kasancewarsu a kulle tsawon watanni bakwai. Lamina Ibawa, alhamdulillah dama muna jiran wannan lokacin ranar da za a koma makaranta. Mai ta zaune da yara a gida ba karatu ba ilimi, ai ilimi shine su koma makaranta su san komai da komai abin da ya kamata. Sunana Umarin Gayya Unguwa Uku. Alhamdulillahi ni farin cikin da nake ji a zuciyata a game da kowa makaranta. saboda kaga yanzu yara wa'yansu a gaskiya sai a hankali saboda sun riga sun sangarta sanadiyar wannan cuta da aka samu ko ba damar da za ka ba irin ma'aibai makwatan kai musu faɗa yanzu abin sai zama tsaya amma yanzu alhamdulillah ni ina roƙon jama'a da duk yadda za a yi dan Allah dan annabi idan mun tura su makarantar mu mu bi su a makarantar mu gani sanadiyar sankar ce wannan da suka yi wallahi sai an yi bibiya yanda malaman za su yi yaƙi na ainihin daɗe da aka yi ba karatun ba kai uba sai ka yi yaƙi. ana ta ɓangaren ma'aikatar kula da harkokin ilimin gaba da sakandare ta ce nan gaba kaɗan ne za ta buɗe makarantun da ke ƙarƙashin kulawarta. mu ma muna ta shirye-shirye ran da za a koma wa'annan makarantu na gaba da sakandare za mu zauna da duka shugabannin wa'annan makarantu mu tattauna da su ka mu tabbatar cewa duk ka'idar da ake bi ta dakile wannan cuta mun bi ta a makarantun nan kafin mu koma so in Allah ya yarda zaman da za mu yi litinin a ranar zamu tattauna kuma zamu fitar da ranar da makarantun nan na zamu ko za su koma gabaki daya koda ba a dawo yajin aiki na malaman asu ba Dr. Mariya Mahmud Bunkura kenan kwamishinar kula da harkokin ilimi mai zurfi a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.